da arba'in da daya muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa ya ba mu dama har ka zo ga wannan lokaci a rayuwar mu. muna cikin wannan wata mai alhurma wannan wata mai daraja wadda allah subhanahu wa ta'ala yake ninka ayyukan bayi ko yake ninka musu lada sakamakon takaitaccen aiki da suka gabatar saboda Allah wata wata'ala ya tanadi wannan wata ne ya kuma shirya wannan garaɓasa a cikinsa ya kuma shirya dukkan abun da ya shirya na sauƙar da ni'imominsa da rahamarsa da albarkarsa da bayinsa bisa yadda yake da iko maka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace duk abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu Allah ya tabbatar mana da shi abin da ba alkhairi ba a rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ya canja mana da mafi alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya fassaha musu cikin kaburburansu Allah subhanahu wata'ala ya yanta wuyayen mu wuyayen su Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya shiryar da iyalan mu da zuriyar mu Allah ya kare mu da kariyarsa daga fitintunin da suke gudana a wannan ƙarshen zamani Allah subhanahu wata'ala ya mana katanga da duk wata fitina wacce take za ta kai mu gabarin tafarkin Allah Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya daga duwan sharri wannan bala'i da ake ciki da ciwon da ake ta magana a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshensa Allah ya wargaza wannan ciwo Allah ya ɗage shi daga tsakanin bayinsa waɗanda suka samu kamar yadda aka yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kariya lura da yanayi da kuma rayuwa da kuma dama da muka samu na karatu cikin ayoyin Allah musamman a wannan lokaci a cikin wannan wata mai alhurma kina ga za mu duba wasu daga cikin ayoyin surat ali imrana wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana abin da yake magana a kan familin a imrana wadda surar kanta an ambaci sunanta tare da jingina ta zuwa ga imran da haka ake ce mata ali imrana sunan ali imrana mana family na imrana shine mahaifin maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam sannan kuma a annabi zakariya alaihi salam shi ma duka suna daga cikin waɗanda suka haɗa dangantaka su annabi yahya alaihi salam da wannan yanayi don haka allah subhanahu wata'ala yake yabonsu yake kuma tabbatar da matsayinsu zurriyatan ba'adu hamin ba'u to abinda muke so mu ɗauko daga cikin ayoyin wannan sura musamman a daidai wannan lokaci muna so mu ɗauko ayoyin da suke nuni zuwa ga yadda ya kamata mutane su himmatu wajen neman zuriya tsayi ba ana samun zuriya ta kwarai samun zuriya tsayi ba da kuma yadda alkur'ani din ya koyar yadda suke da himma a kan haka su magabata daga annabawa da sauran salihan bayi sannan wajibi ne akan duk wani mutum ya zama yana da himma da kula akan abin da ya shafi zurriya da mahimmancinsu a gurinsa da kuma mahimmancinsa a gurinsu daga waɗannan annabawa sun tsaya tuntuni su suna matuƙar kula da sha'anin zurriyarsu da aka yi sanya a duk lokacin da suke hasashen samun zurriya ko suke ganin alaman samun zurriya su suka tsaya cikin da addu'o'i da addu'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dacewa su samu zurriya tsayi ba to yadda suke addu'an nan wani abu ne na abun koyi gare mu mu amma bilogan da za ka yi mutum magana ko za ka yi kanka magana idan kana magana ɗin tare da hujja da dalili musamman daga alƙo qur'ani to zaka ji kafi nitsuwa da ƙara nitsuwa akan abin da kake bada sannan zaka ji kafi nitsuwa da ƙara nitsuwa akan abin da kake saurare lokacin da kake saurare ya zamanto ana maka bayani tare da ambaton dalili daga nassin alkur'ani daga nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana buɗe ƙarfin gwiwa wajen fahimta da nitsuwa da kuma gamsuwa da abin da mutum yake saurare musamman zuciyar da imani ya ratsa to don haka wani ayoyi na surat ali imrana suna nuna wa mutane yadda ya kamata su himmatu wajen neman zuriya fiye ba kamar yadda magabatan suka yi shi mu kuce mu wulga da sannan ayoyi don mu ga irin abubuwan da ya gudana a rayuwar magabata da kuma yadda abubuwa ke gudana a rayuwarmu a yau da rashin ba da himma a wannan bangare a gudun wasu da yawa daga cikin mutane haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin waɗancan zurriya da jajircewansu da tsayuwansu a kan roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su zurriya tsayi ba Allah subhanahu ta'ala ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wannan ita ce ayar da zamu fara karantawa ayata talatin da uku cikin surat Ali imrana na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قال قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب نعم الله سبحانه وتعالى yana maganan wannan zuriya na waɗannan annabawa da mutanen ƙwari da su shuɗe Allah ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalami lalle Allah subhanahu wa ta'ala istafa Adama ya zaɓi annabi Adam alaihi salam wa Nuhan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi annabi Nuh alaihi salam wa ala ibrahima Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ala ibrahim mana zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa ala imrana Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ala imrana ma'ana zuriyar imrana wato baban baban mahaifiyar annabi isa alaihi salam ita ce maryam Allah subhanahu wata'ala ce ya zaɓi waɗannan alal alamina akan jama'ar talikai gaba ɗaya su waɗannan zaɓaɓɓu ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su shine ya san dalilin da yasa ya zaɓe su amma da biyar da aka yi suka ji an ce ma ko wani babban mutum ne a gari ko a anguwa aka ce maka ya zaɓi wane da wane da wane kasan su wane da wane nan ba mutanen kawai ba ne inda har babban mutum ya kai ya zaɓe su ya kai ya ce lallai yana son su ko ya kai ya ce su yake so su yi kaza to ka tabbata su in nan akwai wani sirri a tsakani da haka allah subhanahu wa ya zaɓi waɗannan mutane ne ko ka ce me dalili ko kai shiru baka ce meye dalili ba ko ka ce ka san dalilin ko kai shiru ka ce baka san dalilin ba ko ka lura ko baka lura ba ko ka gani ko baka gani ba ka tabbata kawai lallai su dinnan mutane ne na musamman saboda Allah subhanahu wataala ne ya zabe su kuma ke bayyana ma ya zabe su sai ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin kaga ashe kenan su din nan sun jefa sun cafe domin Allah subhanahu wataala ya zabe su sai ta zurriyatan ba'duha min ba'd su din nan gaba ɗayan su zurriya ce wadda sashin su suke daga sashi wancan asali ita bibiya za ka samu shine wancan abu misali ita bibiya kaga annabi yahya dan annabi zakariya yaushe annabi yahya aka haife shi daga an haifi annabi yahya da wasu shekaru kafin aihuwar annabi isa alaihi salam annabi zakariya da ya ga yadda baiwa take game da mahaifiyar annabi isa alaihi salam maryam tun tana jinjira wani she ba shi sha'awan ya roƙi zuriya a gurin allah duk da cewa ya yi shekaru da yawa ya tsufa a duniya sannan kuma matarsa ta yi shekaru da yawa ta tsufa a duniya amma duk da ka ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zuriya don ya san Allah zai iya yin haka kuma ya san Allah mai iko ne akan haka kuma ya san Allah yana da ƙarfin iya bayarwa kuma yana karɓar addu'a haka ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zuriya duk da cewa shekaru sun yi nisa kuma Allah ya bashi zaka Allah subhanahu wataala ke ba labari su zababbu ne ce zurriyatun ba'duha min ba'd wannan zurriya ne sashin su daga sashi wancan shi yana da alaka da wancan wancan yana da alaka da haka suke Allah ce wallahu sami'un alim Allah yana jin addu'ar mai addu'a yana jin kiran mai kira alimun masani ne yana sane da halin da kowa yake ciki ya san halin da duk wani wanda yake cikin wani hali mai daɗi Allah ya sani duk wani wanda yake cikin wani hali na kunci Allah ya sani duk wani wanda yake cikin wani hali na bukatan taimakon Allah Allah subhanahu wataala ya sani haka wallahu samiul alim Allah yana jin duk abin da kowa yake faɗa alimin kuma ya san duk abin da kowa yake aikatawa yana ganin kuma duk abin da kowa yake aikatawa Allah subhanahu wata'ala ce qalat imra'atu imrana ka tuna musu lokacin da imra'atu imrana ita ce hamnatu matar imrana take cewa rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara ni na maka alƙawarin abun da naji a cikin ciki na ya zamanto yantacce ya zamanto sakakke wajen binka da rike dokokinka da bibiya da dokokinka fatawabbal minni don haka ya Allah ka karbi wannan buri nawa daga gare ni ka karbi wannan addu'a tawa daga gare ni innaka lallai kai Allah an kai ne as-sami'u mai al-alimu kuma masani ya Allah kai kai ne mai ya Allah kai ne masani ya Allah karbi addu'a ta wannan aya tana buƙatar a kalle ta da mamaki a kuma yi la'akari da ita a koyi da ita malamai suka ce ran da juna ya bayyana gare ta ta ji cewa tana da juna a lokacin ne ta soma wannan addu'a lokacin take roƙon Allah subhanahu wata'ala akan abun da Allah ya yi niyan halitta a cikin cikinta ko a cikin tsatsonta mahaifinta abin mijinta ya rasu ya bata da wannan juna din lokacin da ta ɗau wannan juna lokacin da ciki yake girma yake girma mijinta shine imrana ya koma ga Allah Allah ya ɗauke shi amma ita abin da kawai ta damu da shi shine Allah subhanahu wata'ala ya bata ta wanda zai zama mai bautar Allah ta wanda zai gaji salah irin na mahaifinsa ta wanda zai gaji kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'u da addini da riko da addini irin na mahaifinsa abin da take addu'a kenan saka daga ta kawai alama cewa tana da ciki shi kenan kawai sai ta ce ya ubangiji na maka al'awarin abun da na ji a cikin ciki na dinnan ya zama to ce kawai na ba da shi zalla aikin ka zai ya Allah ka karbi na ka karbi addu'a ta ya Allah ka biya mun bukata akan wannan buri ba wani abun duniya da ta soma tunani wa abun da take cikin cikinta domin abun duniya shi wannan Allah ne ke raba shi ya kuma riga ya raba shi kuma shi ya san yadda zai ba wa wannan abun da ke cikin cikin nata amma abun ya zamanto ta ya zamanto na kwarai managartacce mai ibada mai sanin addini mai bin addini mai tsoron Allah wannan wani abu ne wanda sai an hada da addu'a ake samu amma maganin cewa ta ya zama mai kudi ko mai mulki ko mai kaza wannan Allah subhanahu wataala ya raba ko da ba ta na kwarai bane wallahi ga dama sai zama mai mulki kai ko da ba musulmi bane wallahi ga dama sai ba shi mulki wannan abu ne mai sauki saboda haka ce ta duniya da Allah subhanahu wata'ala ya sanya sauki a cikin sha'anin ta wajen bada ita ga wanda ya ga dama amma maganar a cewa ne zama mai imani musulmi mai imani tsayayye a kan dokokin Allah jin Allah mai tsoron Allah mai taka tsantsan wannan sun yi Allah ya wa dace shi yasa tun daga ran da ta ji tana da ciki take roƙon Allah Allah ya ba ta ɗa mai tsoron Allah mai bin Allah wanda zai tsaya ya kiyaye dokokin Allah wannan shine burin daga ta rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana jin roƙonta kuma tana roƙon Allah tana cewa fa taqabbal ya Allah ka karɓa mu wannan addu'a tawa ya Allah ka karba mu wannan addu'a tawa wannan shine abun da kake roƙon Allah sai innaka antas samiul alim lalle kai ya Allah anta kai ne as-sami'u mai ji ya Allah ga kukan kowa da maganar kowa da bukatar kowa ya Allah kai ne al-alimu masani da duk abun da kowa yake ciki da duk abun da kowa yake bukata da duk abun da ya dace kowa ya samu da duk abin da ya zama zai kubuce wa wani kuma kubucewan shine alkhairi gare shi ya Allah kai ne masanin wannan kai ne innaka anta samiul alim ya Allah kai kai ne fa as-sami'u mai ji alimu mai gani abuna masani da duk abin da yake gudana haka ya Allah gare ka nake mi al'amari ka bani da san da nake ji a ciki na ka sa ya zamanto da na kwarai kakke tsayayye wanda Allah subhanahu wa ta'ala za ta sanya shi zaman to mai ibada gare ka mai tsoron kaga wannan al-hafiz al-imam ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa wannan yake nuni da zaran mutum ya samu mana mata ta ji cewa ta samu juna to da ake so ta fara shine addu'an Allah ya sa zuriya tsayi ba ta samu Allah ya ta abin da yake cikin ta ya zama zuriya tsayi ba ba kawai idan mace ta ji alaman ta samu juna kawai sai magana a je a sayo bahu ko a je a soyo cika, ko a je a sayo wani takalmi kanana ko a je a sayo kayan sanyi na yara wannan duk zai zo daga baya kuma babban abun da ake so da zarar mace ta ji akwai alaman juna ta tare da ita shine Allah ba ya zuriya tsaye ba kuma ba za ta soma tunanin kai wannan ciki anya kaza kaza ta soma tunanin cewa ita fa ba ta son aihuwa kuma a'a zuriya tsayi ba kawai ba ruwan ta ta soma tunanin wannan yayi kunika ta yaye wannan ba to kuma ga wannan ma ko ta ji alaman tana da juna da shi ta yi halarwa ko wane ne ko wannan ba daya ba lissafi ba ne lissafin ta kawai ya zamanto in har Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ta samu juna yanzu to Allah ya ba zuri zuriya tsayi ba kuma Allah ya ba ta ikon tarbiyyantarwa tarbiya na gari kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba ta ikon ɗaukan juna ɗin cikin ƙoshin lafiya da kuma aifewa cikin lafiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba bata zuriya tsayi ba kawai wanda ake so kenan duk sauran ayyuka kawai na Allah ne sai ta barwa Allah shi ta tayi iyana ta, ta tayi addu'a to haka ake so da zaran an ce kuma ko namiji ba idan ya tabbata cewa matarsa ta samu juna to kullun ya kamata ya zama yana addu'a yana addu'an cewa Allah ya ba su zuriyatan tayyiba ya Allah ka ba mu zuriya tayyiba ya Allah ka sa wannan juna zuriya ce tsayiba ko namiji ne ko ta mace ne ya zama ta zuriya tsayiba waɗanda za su rike addinin Allah za su yi tausayin iyaye sannan kuma za su yi wa addinin Allah hidima magana a wane zama mai kuɗi ko ba mai kuɗi wannan na Allah ne watakila mai kuɗi ne watakila mai kaza ne amma ya zama mai tsoron Allah mai ibada mai bautar Allah wani abun duniya kuma shi kuma wani abu ne daban wanda ke tsari ya zama tori ba kafa wata Allah subhanahu ala yake nuni zuwa ga yadda wannan mata ta tsaya tsayin daka tana jiran Allah subhanahu ala ya karbi addu'anta ya biya mata bukata shi sa Allah ya yi su ai yace zurriyatan ba'duha min abu Daga, sai da yace inna a fa'a adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin kaga Allah subhanahu ya zaɓe su ya tabbatar da su ya gaya ya musu abun ya faɗi darajar su ya nuna su zababbu ne a gurinsa. sannan tukunna Allah subhanahu ya kuma bayyana su aikin da suka yi da zin irin yadda ta zamanto mai kula da nuna kula da damuwa da abin ta ji a cikin cikinta wanda ke nuna ma cewa lallai wannan mata ce ta kwarai mata ce ta kwarai ba irin yadda yanzu muka wayi gari ba ma maganan a ji ciki ba yanzu ka an ji ciki shi ke na kawai sai a soma wasu shirye-shirye na daban sannan in an haifiya shi kenan kullum ana nan ana maganar sai ta guri kaza don ta iya turanci ta iya kaza ta ga gaba tarbiyya ta addini ɗin an nisance shi da yawa yaniya ko hijabi ba za ka gana sa wasu ba yi magana ce a ah, ya ce karama ai ga wadda tun daga jin tana da ciki ta gana addu'a bayan kayi addu'a kuma sai kayi aiki lokacin aiki kana addu'a kana aiki a duk lokacin da aiki lokacin aiki in da akwai buƙatar aiki ka dole sai ka motsa so da ka kana addu'a Allah subhanahu wata'ala yana karban addu'arka sannan kuma kana addu'a Allah subhanahu wata'ala yana jin addu'arka kuma ya yadda da addu'a ne ya karbi addu'a ne shikenan ka ci nasara Allah subhanahu wata'ala ce falamma wada eh, eh, Eh, lokacin da sai Allah ta ce innaka antas sami'ul alim shine Allah ce falamma wada'ataha lokacin da ta haifi da ta haifa sai zama ya ta mace ta haifa da ita ta namiji take buri me yasa take burin da namiji saboda abun da take son dan yayi ya ta mace ba da ma ta yi shi ita so take kawai idan ta haifi dan wannan ɗan gaba ɗaya an ba da shi wa Allah ne shi aikin da zai rinka yi kawai kawai rinka yi sharan masallaci ya rinka gyara shimfiɗan masallaci ya rinka harkar kula da masallaci ya rinka kaga mace ba za ta fito daga gida musamman idan ta daga ta zama matashi a lokacin da za ta yi wani aikin a ce mace ita ta riga kowa zuwa masallaci ta zo ta share masallaci ta kula ta rufe ta buɗe a kuma alhali maza ne za su zo sallah kaga wani akwai matsala ba zai yiwu ba to shi yasa ita ta yi burin ɗa namiji don tana so ne kawai ta ba da shi wajen hidimar masallaci kuma ya tafi sana'arsa yana dawowa shi aikinsa kawai shine shine mai share masallaci shine mai buɗewa shine mai rufewa shine mai gyarawa shine mai kula da masallaci abinda suke so kenan duk inda ya je sana'a ya je ya dawo ko ya je aikinsa ya je ya dawo kafin ya tafi aikinsa harkar masallaci in ya dawo aikinsa harkar masallaci dare haka rana haka ita abinda suke so kenan kaga anan bai yi munasaba a ce ya tana ta yi wannan ba wannan shi dalilin da ta kai burin ya a kai burin ɗa namiji ashe anan malamai suka ce idan har mutum yana da wani buri kamar yadda mafiya yawa mutane sukan yi burin 'ya'ya don samu wanda za su tsaya musu a kan gidajensu bayan wataƙila sun sura rasu to kaga wanda zai tsaya musu a kan gidajensu bayan sun rasu mafi yayi yawa an samu maza ne suka fi wannan tsayawa ne mace ba za ta fito ta tsaya wajen gudanar da dukiyoyi da gudanar da kaza da kaza da kaza ba ita ma jira take ta samu wanda zai kula da ita kuma ko ce to da ka kanin ta karami sai kaga ya kula da ita kafin ita ta kula da shi sai kanin ta karami dan kusan su shi yake kula da ita wannan abu ne mai sauki a gurin a gurin mace to shi yasa aka ce idan irin wannan ne kan misali zakariya alaihi salam ya nemi ɗa shi ma sai ke cewa yarisu ni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya ta tun da aihu ba lafuzan abun da yake nema kan shi ma ya kashe zuwa ga ɗa namiji saboda hidimar aikin da za a yi namiji ne zai iya yin wannan amma ta mace ba zai yi wannan in a shi ne aka ce in da wannan irin dalilin ne ya sa mutum ya nemi ɗa namiji ko ya fifita neman ɗa namiji in don irin wannan dalilin ne malamai sashin suka ce ya halatta in yi wannan bai laifi ba shi yasa hatta annabawa da suke an bai suka yi haka amma in misali mutum kyama ga namiji ne yasa ko kuma kyama ga jinsin mata ƴaƴa yasa shi kawai namiji yake so ya aifa, in kyama ne wannan aiki ne na jahiliya kuma haramun ne amma in kawai a'a dalili na wani uzuri da ya sa ko wani aiki da yake so wani shi kuma abu ne daban amma idan kuma ya burace ya samu ɗan namiji sai Allah subhanahu wataala ya bashi ya ta mace to anan sai kuma ya karbi abin da Allah ya bashi hannu biyu ya rike tarbiya kuma godewa Allah ya tabbata cewa hakan shi ne ya fi gare shi a gurin Allah subhanahu wataala ko da shi a gurinsa ya ɗauka ya samu namiji shine yafi haka shi yasa Allah nan ma sai ba da bayani ana ce falamma wa ba a lokacin da ka haifi yar kwanat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wa ba ya Allah ka san burina, na ka san abin da na roƙi ka ka san abin da nake damuwa da shi ka san abin da ya sa nake so ɗa musamman ɗa namiji ba su kowai ba ne sai don in ba da shi gaba ɗaya ga harkar masallaci wanda wannan ba zai yi ga ɗaya mace ba ya Allah amma kuma shi nan na aife ta sai zamanto ya mace na samu wallahu a'lamu bima wada'at sai Allah yace ai alhali Allah shine masanin abun da ta haifa ko da ba ta faɗa ba Allah ya sani ni tun kafin ta san za ta aihu Allah ya san mace za ta haifa ko kuma a wata ƙida'a qalat rabbi inni wada'tuha unsa ta ce ya ubangiji na aife ta ga tunan ta mace ce wallahu a'lamu bima wa wata gira a kira wato eh, Allah shi ne kuma alhali Allah ya san ma dama me na aifa ma'ana gashi dai abun da nake buri amma kuma gashi na aiki ya ta mace tare da cewa dama Allah ya san me na aifa sai ta ce walaisa zakaru kal'unsa namiji ba zai taba zama daidai da ta mace ba musamman cikin abin da nake buri wajen abin da nake so in samar da ɗa a kansa nake so na samu ɗa a kansa ta mace ba za ta iya irin wannan ba amma duk da haka sai ta karki ta ta mace din tare da mata addu'an alkhairi sai ta ce wa inni sammaituha maryama ya Allah ni na ambace ta sunanta maryam wa inni u'izuha bika ya Allah lallai ni ina neman tsarin ka gare ta mana ya Allah tsare wannan yarinya din kaga ta haƙura kawai tun da da namiji ta nema yanzu ga ya ta mace ne to yanzu kawai bari ta mai al'amarin ga Allah saboda Allah shi ya zaba mace ya ta mace shi yafi kuma sai ya biya ya ta mace ringa ta kai shi da namiji ya aigwa shi kaza kaza wannan bushilci ne da rashin sanin Allah kawai in dai ka ga mace ne ko da da burin ka namiji ne kawai take karbi haka Allah ya kuma sannan daidai ne wannan kuma insha Allah roƙi kawai Allah ya mata albarka sai tafi maza dubu a da za a haifa ko tafi maza dubu a gari kai sai ta ceci al'umma gaba ɗaya ita wannan mace din da inda Allah ya ga dama mata nawa ne suka yi abun da mazan garin su gaba ɗaya ba su taɓa yin irinsa ba saboda haka Allah subhanahu wataala yana yin wannan don haka sai ka Allah subhanahu wataala kawai Allah ya mata albarka kuma Allah ya tsare ta shi ta ce wa inni na farko ta mata suna take kawai suna mai kyau ce wa inni sammaituha maryama malamai suna cewa ina ce maryam ma'ana kamar a ce amatullah wato baiwar Allah wato wacce suke baiwar Allah kamar ce abdullah to sai ta ce wa inni ha bika ya Allah ina neman ka tsare ta ina nema mata tsari da kai ya Allah ma'ana kai na bar wa al'amarinta a hannunka ka duba gabaɗe wannan ta gama yi wa 'yar komai tun daga da ta haife ta wa inni zuwa duka wa zurriyataha da Allah har zuriyanta ma'ana har tashin alkiyama duk zuriyan da ya fito a cikin wannan abun ya shiga cikin wannan addu'a ta yi addu'a gaba ɗaya da ita da ta haifa da zuriyar da ya za ta yi ma'ana ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan har tashin alkiyama sai wa zuriyata min shaytanir rajim ya Allah ina nema mata tsarinka ina nema wa zuriyarta gaba ɗayan su tsarinka daga sharrin shedan jefaffe ka duba ba kaga anan ta yi duk abin da za ta yi ita kan tun daga aihuwa abin da ake so daga mata ta haihu ta nemi wato idan ta ga abun da ta haifa yaya abu ya in tana da halin lafiya a lokacin Tana so ta yi addu'a da abun da ta haifa ya Allah imata albarka ko imasa albarka ya Allah ina nema masa ko ina nema mata tsarinka daga ita ha zuriyarta ya Allah ina nema musu tsarinka daga sharrin shaiɗan jefaffe in mace ta haihu tana da halin lafiya abinda da ake so ta faɗa kenan ta yi addu'a ta nemi tsarewa zuriyarta tsarin Allah subhanahu ta'ala daga sharrin shaidan don su rayu lafiya su rayu cikin ni'ima su rayu cikin addini su rayu cikin tsayuwa kan son Allah da bin dokokin Allah in Allah ya ga dama ya azurta su da dukiya mai yawa in Allah ya ga dama ya ma ba su mulki a duniya in Allah ya ga dama ya ba su duk abin da zai ba su amma burinka da burinki ya zama to take a lokacin ko ya kika aifa ko ɗa ka aifa ko ɗa kika aifa ki tabbata kin musu addu'a take in kina da lafiya take a lokacin wanda ya nuna tuwa ita ma za ta iya sawa ya suna ko ɗa suna idan sun daidaita ita da mijinta cewa za a sa suna kaza ne sai zama mijin ya yi tafiya to uwar za ta iya ambata sunan sannan kuma ya halatta za a iya ambata sunan abun da aka haifa in dai an shirya an zaɓi sunan da ake so a sa to mutum yana iya ambatan sunan take a lokacin da aka haifi abun da aka haifa ko da a ranar ne amma yanka yau musabi'i ranar bukakinsa wanda za a yi yanka na aƙiƙa shine sunna ta tabbatar wa cewa a mutum suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi lokacin da abuna ummu salma ta abuna ummu anas ta aihu ta bayar da dan an kawo shi ko kuma ummu salma lokacin da ta aihu ta ba da dan an kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa take yace ya ambace shi abdallah to kaga ranan aka haife shi kuma ranan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan da'in don haka ashe wannan yana iya yiwuwa yana iya yiwuwa kuma ya halatta sannan idan ba a ambaci sunan a ranan ba saboda ana shiri ko ba a gama zaɓen sunan ba ko ba a gama cancance tunanin wanda ake so a sa ba to wannan babu laifi har zuwa kwanaki bakwai din nan duka mutum yana da dama yana lissafi yana shawari ko yana tunani ko yana neman zaɓi akan sunan da zai sawa abin da ya haifa ko ya ko ɗa wannan duk babu laifi a cikin haka don haka farko ana so mahaifiya ta zama ta yi addu'a ta albarka da neman tsari ga abun da ta haifa da kuma zuriyar abun da ta haifa din har zuriyarsa shi ma ila kiyami sa Allah subhanahu Ta'ala ya tsare su daga sharrin shaytan domin idan Allah ya tsare su daga sharrin shaytan duk abun da zai biyo baya kawai ke kin ko kina cikin kabari ne waɗannan 'ya'yan inda Allah tsare su daga sharrin shaitan to zaki ji suna miki addu'a in ku suna miki addu'a ya fi duniya da abin da yake cikin ta lokacin da ke cikin kabari wanda da yake cikin kabari yana buƙatan addu'a zuriyarsa sama da yadda yake buƙatan duniya da abin da yake cikin ta a ce sun tsaya masa sun ba shi lokacin da yake raye ba kai su masa addu'a lokacin da yake cikin kabari ba to kuma za a samu damar zuriya su rinka maka addu'a ne ko su rinka miki addu'a idan har Allah ya kare su daga sharrin shaidan kuma za a samu wannan kariya daga sharrin shaidan din ne insha Allah ta'ala idan kin tsaya da addu'a ko ka tsaya da addu'a tun daga lokacin da kuka tabbatar cewa akwai juna ko kaga akwai juna a jikin matarka ko matar ta gane akwai juna a jikinka ta ci gaba da addu'a da neman zuriya tsayi ba tana aihuwa kuma ta nemi tsarin Allah wa wannan zuriya da ta haifa mana ɗan da ta haifa ko ɗan da ta haifa da kuma ma ƴaƴa mana jikokin da jikokin jikokin har tashin alƙiyama duk gaba ɗaya ta musu addu'a a ranar su ma sun shiga cikin sha Allah ta'ala sai za a iya samu wani za ka samu iyayensa ba malamai ba ne asalin bakwarinsa ba malamai ba ne kakanninsa na kusa kusa ba malamai ba ne amma wata kakarsa ta taɓa addu'a ƙila cewa ya Allah fitar mana da wani malami a cikin zuriyar ƴata wance ko a cikin zuriyar ɗanawa ne Allah fitar mana da malami ko wani mai tsoron Allah ko mai ibada sai ga Allah subhanahu wataala ya kai wani addu'ar tun wata dattijiya a cikin kakanu ta yi wannan addu'an ita ma ta yi addu'an kawai ka ba an kara ba amma sai ka samu Allah ya karbi addu'anta sai can a cikin jikokinta sai a yi wanda zai rinka addu'a yana cewa kakanninsu ma Allah ya gafarta musu kakanninsu ma Allah ya fasa musu cikin kaburbura yadda kaka ta yi addu'a ta shafe shi haka shi kuma yanzu yake addu'a a cikin zuriya take shafan kakannin haka Allah subhanahu wataala shi yasa waɗannan zuriyar Allah ce zuriyatan ba'dha min ba'd kuma Allah ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala imrana ala alamin haka zuriya addu'a tana da matukar tasiri a cikin zuriya tana da matukar tasiri a cikin wato iyaye su rinka yi wa 'ya'yansu addu'a na kwarai kakanu su rinka yi wa jikokinsu addu'a na kwarai wannan yana da matukar tasiri ya jikoki su rinka yi wa iyayensu da kakanninsu addu'a ta kwarai yawanci Allah subhanahu ta'ala ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd tufashi wannan in sun in kakannin suka zama na kwarai to hakanan kuma ya'ya su ma jikoki za su zama na kwarai in kakannin suka zama na kwarai jikoki za su zama na kwarai da izinin lai ta'ala Hakanan nan iyaye su zama na kwarai ya'ya za su zama na kwarai sana za a samu zuriya tsayi ba da izinin Allah subhanahu haka a lokacin nan aife take cewa wa inni sammaituha marjama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha mina shaitanin rajim ana so mace ta yi wannan idan har Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mata tana da lafiya aka ce ta bawa wannan abun da ta haifa mama ko ya ne ko ɗa to ana so ta fara da cewa bismillah sannan ta fara da gefen ta na dama inda ba wani ciwo bane ko kuma rashin lafiya ba ta fara da gefen ta na dama don su ce bismillah sannan ta bashi mama ta masu addu'a tun yana ciki ta mata addu'a tun tana ciki ta yi wa zuriyarta addu'a bayan ta haifa ta yi bismillah bayan lokacin ba su mama abin da ya dace kuma ba za ta daina addu'a ba alhafiz da kayan da sauran malamai suke cewa mutane idan suka samu juna mace idan ta samu juna za ka ga tana yin laulayi saɓanin sauran dabbobi ko halittu yanzu ka taba ganin wani tsuntsu ko wata tsuntsuwa tana ta hararwa saboda tana da ciki in ta gani yanzu ko ina masu ciwon baru-baru din nan ko kuma tabara ko kuma wasu abunan tsuntsaye ko kaga tsuntsuwar gidan ko wasu abunan kaga wata tsuntsu ta tsaya tana ta amai tana ta amai saboda a gane cewa kai wata tsuntsuwar tana da ciki ko ga wata kurciya can mai ciki ko ga wani baru mai ciki ko ga abunan hasbiya mai ciki ko wata angulu tana da ciki ko shamuwa kaga ga tana halarwa duk ya ga wannan ko ga tinkiyar gidanka saboda cikin da take da shiga cikin tana ta hararwa tana ta abun nan duk wannan da wuya a gan shi. amma abunan zuriya na mutane to za ka iya ganin wannan Za ka ga wannan a jikin zuriya na mutum a jikin mata na mutum mata mutane suna yin laulayi su rinka hararwa ko su rinka wasu abubuwa na daban wanda yake fidda su daga halinsu na su kalau zuwa ga wani hali na damuwa ba don komai ba sai don wato ciki da wato mata take dauke da shi to wannan laulayi din wato jan hankali ne wannan laulayi jan hankali ne ake yi wa mata da shi uba wato mana mijin mata don su ɗau matakin su ɗau matakin yawaita addu'a su ɗau matakin yin addu'a a kan abun da ma'ana za su abin suka samu a cikin wannan juna ɗin ana so su ɗau matakin yin addu'a a kan juna da suka samu idan suka ɗau mataki na addu'a insha Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara sai ga an samu zuriya tsayi ba kullum mutum shi addu'a yake ana iya samun jarrabawa a cikin zuriyar mutum wannan kuma jarrabawa ce daga Allah ko mutum ya ga ɗansa ko ƴarsa gashi da yi addu'a ɗin amma kuma an samu akasi wannan kuma wata jarraba ce wanda muna fatan Allah kiyaye mu Allah kiyaye ganin haka a cikin zuriyar mu a sannan Allah kiyaye bayin Allah daga ganin haka a cikin zuriyar su wannan aka fi an shi cikin annabawan Allah ta yadda annabi Nuhu alaihi salam kaga in addu'a ne ba wanda fi shi sanin yadda zai yi addu'a a cikin mutane tunda shi annabin Allah ne amma duk da ka an samu akasi daga cikin zuriyarsa aka samu wadda bai bi Allah ba to kaga wannan jarrabawa ce kuma da sanin Allah kuma Allah ya yi nufin wani abu ne ya sa ya yi haka haka wannan ana iya samu haka wannan idan ya faru to sai a me da al'amari ga Allah kuma a cigaba da addu'a kuma in aka yi sa'a ikon Allah sai Allah ya sake canja kuma a sake dawa zuwa ga abin da zai zama alheri ga rayuwa sannan kuma da nitsuwa da shiriya din daga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana faɗi falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at laysa adh-dhakaru kal-unsa وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من كان tsari kamar yadda aka yi bayani sannan kuma Allah subhanahu wata'ala sai bayani Allah ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya Allah subhanahu wata'ala yace fataqabbalaha rabbuha sai Allah ubangijinta ya karba mata addu'arta ya cika mata burinta bi qabulin hasanin irin yadda take so din sai Allah subhanahu wataala yayi mata wato karba ne kyau Allah subhanahu wataala ya tabbatar mata da abun da take bukata Allah ya bata wa ambataha nabatan hasanan Allah subhanahu wataala ya tsirar da ita tsirarwa mai kyau, ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya tura ta akan tafarki da turba mai kyau. wannan tsari ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma wa ambata batan hasanan sai zama hatta renonta sai ta samu reno daga gidan annabin Allah tare da cewa mahaifinta ya rasu tun ba haife ta ba mahaifinta ya rasu tun ba haife ta ba ana haifanta sai zamanto ba ta da mahaifi to sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗau wainiyan sha'aninta saboda mahaifiyarta ta tsaya da yawaita addu'a game da ita to da kaga ashe ko da wani Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa sai bar iyalinsa da juna a baya da ya kamata ta zamanto ta rude ko ta zamanto ta sa kanta cikin tunanin mummunan damuwa ba lallai akwai damuwa na tarasa wato miji sannan sannan akwai damuwa na tarasa ɗan uwan zamanta a zama na auratayya wannan akwai damuwa akwai tada hankali amma kar ta yadda ta wuce inda kamata har ta saba wa shari'ar Allah lallai duk lokacin kino da kuma irin damuwar take ciki sai ta yi wa wancan miji da Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa addu'a idan ta yi masa addu'a sai Allah subhanahu wataala ya ya sa ta samu lada sannan kuma shi kuma yana samun rahama amma a harkar rayuwar duniya ba a wani wanda yake rasuwa a fasa abin da ake a rayuwar duniya duk abin da ake yi in malinta ne ba a taɓa wani malami da ya rasu sai aka daina malinta a duniya ba ba a taɓa yin wani direba da ya rasu sai aka daina tuƙi a duniya ba ba a taɓa yin wani gwanin kaza da ya rasu shikenan tela ya rasu gwani saboda kwarewa sai an daina ɗinki a duniya ba duk wannan ba a yin sa kwarewar mutum a kasuwanci bai sa idan in ya rasu sai a rufe kasuwanni a duniya ba juwan wannan ba a yi kai lokacin ma da sun ake tunanin wane ya rasu karshen ta lokacin ne kuma ake samun wani gwanin biki kuma har ya zarce wannan din ta wani bangare ko da kuwa ta wani bangare bai zarce shi ba wannan yake nuna ba a tsayawa da rayuwa da rayuwa za ta tsaya in dai wani ya rasu rayuwa ta tsaya to da ya kamata da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya to komai ya tsaya ya to komai ya kasa tafiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma sai gashi Allah da ikonsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa amma da abubuwa suna nan suna gudana fatan mu kawai Allah ta fitar da mu akan imani haka Allah subhanahu wataala ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasani haka da an bar mata da juna in ta ga tana da juna tana nan ta ci gaba da addu'a wa junan Allah ya sa zuriya ce tsayi ba ran da ta ihu ta wani kwarma ihu ta ce da mijinta yana nan da an sayo rago da an sayo saniya da an sayo kaza yana da kaza har ta manta Allah subhanahu wa ta'ala Allah alhayyul qayyum yana nan tare da ita ba ta san me Allah yake nufi ba har yayi wancan abin da yayi har ya zamanto mijinta ya koma ga Allah ya bace da juna kanka kar ya zamanto ta ruɗe ta wuce gona da iri babu laifi don ta yi tunani wato hawaye ya zuwa a idonta da kuma yin addu'a da ne da al'amari ga Allah tana mai istirja'i da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha ko wa Kairan li khairan minha in ta faɗi wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya canja mata da mafi alkhairi kuma ya sanya albarka a cikin zuriyarta wannan Allah mai iko ne akan wannan da ita ma hamnatu da Allah subhanahu wataala ya sa ta haifi wannan iya maryam sai zamanto da gashi ta sa mata suna gashi ta mata addu'a sai Allah ya ce fata qabbala ha rabbuha bi qabulin hasanin sai Allah ya karba mata karba mai kyau wa ambataha nabatan hasanan Allah subhanahu wataala ya tayar da ita tayarwa kyakkyawa wa ha zakariya sai ma annabi zakariya ya dau damar ɗawainiyar renonta ta gama ashe kenan ta samu garaɓasa da babanta ba annabin Allah ba ne sai gashi ta tashi yanzu annabin Allah ne ke renonta ka san insha Allah ta'ala ta jefa ta tafi kenan da ba annabi bane babanta yanzu ta zama a gidan annabi za ta tashi a hannun annabi sai annabi ne Allah ya dora wa dawainiyan ku da rana ya zo da daddare ya zo da yamma ya zo da kace ya zo ko yaushe yana fada da ita annabin Allah shine kafala kafalaha zakariya Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi zakariya shine tsirenin wannan insha Allah ta'ala za mu tsaya anan idan Allah ya sa muna raye a lokaci na gaba za mu ci gaba da ita wannan aya din mu ga yadda abun yake idan mutum ya mai da al'amarin sa da Allah mu ga yadda ake samun albarka idan an yawaita addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarka a rayuwa ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka wa iyalan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya fassa musu cikin kaburburan su kakanninmu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya samu zamanto 'ya'ya na kwarai gare su masu yin addu'a Allah yana karba inna Allah samiyun qaribun mujibud da'awat a wannan wata mai albarka Allah ya samuna daga cikin wanda Allah ya yanta wuyayensu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da ciwon da ake magana Allah ta sa sa ya zo Allah subhanahu wataala ya kawar da shi Allah ta sa a sake samun wanda zai sake kamuwa da wannan ciwo amma duniya baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك